Barkamu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an wani lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci yau take ranar Juma'a ranar da mukan bawa mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa kan batutuwa da dama kama daga tattalin arziki tsaro lafiya da dai sauransu. Don haka za mu fara da saƙon malami na farko. Bismillah me ke tafa da kai? Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. To yau Juma'a rana ce tamu. Da yake damana ta kusanto wasu wurare ma an fara ruwa, to muna addu'a Allah ya bamu damana mai albarka. Alherin da a cikinta Allah ya sada mu da shi, tsotsayin da a cikinta kuma Allah ya kare mu. Da yake masana yanayi sun ce bana za a yi ambaliyar ruwa, to Allah ya kawo mana sauki. dan sun ce daidai ne in zafin shekara daidai ne in ruwan shekara to Allah ya kawo mana sauki sannan muna kira ga manoma su bar ganin abinci ya yi sauki bana a ta ya tsaye ga noma dan ba a san halin da shekara za ta yi ba da ƙarshe masu hikima sun ce noman da bai hana maka awo ba to kada ka bari ya hana maka hutawa daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Naifa a cikin jihar Kebbi Najeriya. Ihu Radio Faransa RFI mai magana Asuman Gata a Filingi cikin Jamhuriyar Nijar abokin ɗan zaro ina tare da Alhaji Muhammadu Turis. To ina muku fatan alheri Radio Faransa. Ina gaida ma'aikatan ku duka ina musu fata alheri. To ra'ayina na yau jama'a shine ina son kaman wajen hanyar nan ta WhatsApp ta amsoshin takardu. Eh na amsoshin tambayoyi. muna son a buɗa mana hanyar nan ta WhatsApp saboda akwai amsoshi da yawa da waɗanda ya kamata mutum shi tambayoyi a kansu. To da akwai lambar da kuka aiki da ita ta wannan wajen amsoshin takardun nan amma na ji kamar yanzu ba ta aiki. saboda ina da lamba amma na kamar ba ta aiki to ina gaida ku ina muku fata alheri radio faransa rfi mai magana asuman gata a bala filinge ina tare da abdu mai zari nan gata ina muku fata alheri sashen Hausa na gidan Radio Faransa International. Mai magana Kongo Mamela Adamshi dan jihar da magaran a Jimforiyar Nijar a Departement Gure. da farko ina muku fatan alkhairi yau juma'a kuna babu dama muna tofa albarkacin bakin mu game da abin da ke ci mana tuwa kuriya ina so in yi amfani da wannan dama yi kira ga al'ummar kasashen mu musamman Niger da Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka muna fatan wannan damuna da ya karo? muna fatan Allah ya ba mu damuna mai albarka kuma muna kira ga al'umma ya kamata su ringa bibiyan shawarwari da magabata da masana suke na cewa a ringa bude magudanan ruwa da sauransu da a kula da tsafta muna fatan al'umma za su yi wannan abu da magabata suke kira kullum a kai kuma muna fatan Allah ya bamu damuna mai albarka a tashi lafiya na gode da kongo mamilla adamshi da magana ali raf kana gashuwa babban odita janar na muryar talaka na najeriya zan bayyana ra'ayina ne kan wutar da ta tashi wutar gobara a ƙasar isra'ila wannan darasi ne ga shugabannin duniya su sani da cewa allah shi yake yin abin da ya so a koyaushe da duba da irin zalunci da aka yi ta yi wa falasinawa aka yi ta cutar falasinawa kasashen duniya ba sa magana to shin da suna da makaman nukiliya me yasa ba su ga wutar lokacin da za ta tayi ba to ya kamata mutane su sani da cewar shi Allah shine mai komi kuma zalunci baya daurewa kuma amma duk da haka ba za ka yi wa mutum fatan tsiya ba da fatan kuma Allah ka musu sauki amma hakan ya zama darasi da jin tsoron Allah da kuma su karbi shahada shine mafuta a gare su mai sauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni shamsiyya haruna kuma kamar yadda muka ce yau take ranar juma'a ranar da mukan bawa mai sauraro damar tofa albarkacin bakin sa kan batutuwa da dama don haka za mu dora da saƙon malami na gaba me ke tafa da kai sunana usman maidala Bosheri kilo goma daga nan jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Mun gode da wannan kafa mai albarka da take bamu dama hudun baututuwan da suke cinye mana tuwa a kwarya a wannan rana ta Juma'a. Da wannan dama nake kira ga hukumominmu na birni da na karkara da ma mu da muke kyautata tsantsewar suna jin koke-koken da muke tura a wannan shafi mai albarka a wannan babban gari namu na bushari da ke cikin karamar hukumar kolar a gundumar murya a jihar damagaram muna fama da rashin eh, makarantu ko kuma azuzzuka na gaba da sakandare ma'ana CAJ a wannan babban gari namu na bushari a yaushe da shugabanninmu suke kokarin cewar a yi ta sawa yara karatu domin eh, ilimantar da wannan dimbin al'umma da suke wannan gari na bushari wanda hakan eh, nesanta ko kuma rashin ta a wannan babban gari yake shafar al'ummar mu ko kuma yaran mu kannun da suke tasowa ba su da damar da ci gaba da wannan wannan karatu duba da nisan da wannan sakandare da take a wannan babban gari na boshiri da hesin mota zuwa su garuruka daban-daban da wannan dama muke kira ga hukumomin mu da a zo a gina mana ita a kusa da mu domin inganta karatun yaran mu eh, mun gode shafin Hausa na Radio Faransa suna na Usman Bidala boshiri a karamar hukumar Kolar da ke gundumar murya a jihar da magaranta sunana Alhaji Musan Garo mai redo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To alhamdulillahi muna kowa da kowa barka da Juma'a da fatan Allah subhanahu wataala samun sallar Juma'a lafiya. To muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya da ɓangaren tsaro a Najeriya. Gaskiya bai kamata a rika jan ƙafa akan maganar tsaro a Najeriya ba. ba wani ƙasa da za ta ci gaba ba zaman lafiya da kwanciyar hankali ta za a ce duk irin waɗannan abubuwan a ce ana ta samun su a arewacin najeriya maiduguri an ce ga bam ya tashi ko kuma a ce a'a gobara ma ta ta cinye makamin arewacin najeriya gaba ɗaya idan kuma ko ba katsina ko zamfara babu zaman lafiya a ce an kashe mutane can kuma da cewa ana ta sulhu da wannan yan ta'addan to ya kamata gwamnati fa ta tsaya ta kangi jikan karfi akan maganar tsaro a najeriya domin idan arewan ta kare ko najeriya ta kare bamu da wata ƙasa wanda kusa najeriya ƙarshen ne kuwa fatan alkhairi alhaji musa garo a tashi lafiya na gode. arafa hausa mai magana ya haya alkanawi a tijani daga ajaga nasarawa local government nasarawa state member a kungiyar masu kira da sauraron rediyo na afirka reshen jihar nasarawa tarihin najeriya to alal hakika yau juma'a alhamdulillah kofa a buɗe take da daman da kuke ba mu ke tofa lokacin bakin mu muna godiya rafai hausa to kamar kullum a yau ma ina nan sake jaddada kira na zuwa ga mu na jihar nasarawa dangane da wato irin abin da ake a cikin garin nasarawa Wallahi road senti suna kama mutane musamman wato 'yan acaɓa ba tare da wani abun nan ba in gaya ma. Haka za a zo a tilasta ka a kama ka cika ka kai belin mashin belin mashin ko wajen dubu arba'in eh dubu ashirin da bakwai dubu ashirin da biyar kawai haka din nan kawai gaya maka wadda saboda babu filin nomba. to abun ba iya ma wa'anda ba su filin nomba. har masu nomba din ma abun ma bai tsaya kansu ba dan Allah dan Allah muna kira ga makuntan mu na kamar kuma nasara su tashi tsaye su da Allah su magance wannan matsalar nagode arafa hausa wato radio nf hausa sunana muhammad gaje bako daga nan jatkori dini kuru jihar da magaram jamhuriyar nijar a kamar yadda kowane juma kuke ba mu damar tofa albarkacin bakinmu yau ma zan yi amfani da wannan damar ne wajen isar da sakona cewa allah ya sa a samu zaman lafiya musamman akan wannan taro da gwamnonin arewa maso gabas suke yi a jihar yobe a kan wannan matsalar boko haram da yake sake dawowa yake sake dauka wani salo ya kara ta'azzara sunana rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakure da ke jihar katsina a da najeriya Yau Juma'a ce ranar da kuke ba mu dama muna faɗin ra'ayoyinmu akan abubuwan da suke faruwa a yankunanmu. To alhamdulillahi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da irin ainihin ƙoƙarin da ainihin jami'an tsaro suke da kuma gwamnanmu na jihar Katsina Malam Umar raɗa da sauran rundunonin tsaro da ya kafa masu yaƙi da ainihin ayyukan ta'addanci. Hakika Bana samun nasara akan wannan yaƙi da ake da waɗannan miyagun mutane to muna fata kuma sauran al'ummomi su ci gaba da ainihin baiwa waɗannan jami'an tsaro da gwamnati haɗin kai a wajen yaƙi da waɗannan miyagun mutane duba da cewa yanzu ga damina ta fara faɗuwa a wasu sassa za a koma ayyukan gona sannan muna kira gwamnati ta taimaka ma ainihin manoma da ainihin takin zamani da ainihin ingantaccen iri wanda za a je a ci gaba da noma. To madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman Ibrahim Tukur Keffi wanda ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.